وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم منا رانر لتنين wanda ya watar rabi'u sani yana da kwana goma sha biyu alif ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau bakwai ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu miladiya wannan shine zaman mu na goma sha uku a ta'aliki akan hadisan littafin kitabu al kitabi wa sunna a cikin sahihul bukhari kara manta muna babu aliktida'u iktidau bi sunan rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi mun kare hadisi na 12 zamu shiga hadisi na goma 13 a babu ala rahimahullahu ta'ala آه، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم آه ƙala rahimahullahu ta'ala yake cewa an karɓo daga abu hurairar ta Allah ya ƙara yadda a gare shi an daga abu ta Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ku kyale ni da iya abinda na na na bakku a kai ku kyale ni da iya abin da na bakku akai abin da yake nufi shine a kada ku yi min shishigi ko gaggawa akan umarnin da na zo muku da shi ko hannun da na zo muku da shi ya zama wajibi iya abin da na bakku akai to a iya nan nake so ku tsaya da'uni ma taraktukum inna ma halaka man kana qablakum bi su'alihim hakika waɗanda suka zo kafin ku sun halaka bisu alihim saboda yawan kwakwasu da tambayarsu wakti lafihim ala an ihim da kuma yawan saba wa annabawansu da suke yi fa'ila na haitu kuma an shai'in idan na hane ku kan kada ku yi abu fashtani buhu ku nisance shi wannan abin da na hana ku wa idan amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum idan na umarce ku da abu kuma ku zo da abin gwargwadon iko to wani hadisin hadisi ne da yake kaiwa matuƙa sosai wajen tsoratar da mu akan yawan kwakwa ya ce da uni ku kyale ne wannan arwaye bukari kenan waka fi ruwayar muslim zaruni wada'ahu ya da'uhu idan. ahmala amrahu wa lam yutabi to da zaruni kuma da da'uni duka ma'anar su to wannan abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi haka ya zo a cikin sayyid muslim ɗin, ruwayan nan ta Abu Huraira amma ta hanyar Muhammad ibn Ziyad yake cewa خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس مازال زما يمنا خطبة سيتي يا أيها الناس قد Allah ya farlanta muku hajji don haka jama'a ku yi hajji sai wani mutum ya tashi ya ce a kullu amin ya rasulallah za dinga yin hajji ne da shekara ya rasulallah sai manzala sama ya shiru bai ce komai ba har sai da mutumin ya ƙara tambaya ya kuma tambaya sai da ya tambaya su uku ya rasuwa duk shekara sai mun yi hajji sai maza Allah salama yake cewa lau qultu na'am da na ce eh la ba da duk shekara sai an yi hajji wala mastata'tum ko da ba za ku iya ba da sai duk shekara sai an samu wanda za su saba wa Allah ta kasa yin hajji sai ya ce zaruni ma taraktukum da haka abin duk da na bakku a kai ku kyale ni da shi ya ishe ku fa inna ma ahlaka allazina min qablikum fa inna ma fa inna ma ahlaka allazina min qablikum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim amma an samu ƙari a cikin ruwayar dara kutsini cewa bayan wannan mutumin ya yi tambaya sai Allah ya saukar da ya ayyuwa allazina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha ah, wallahu ghafurun halim qad ta'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirina aka saukar da wannan ayar akan asanadiyar haka to wannan ya zo a cikin ah, eh, imam dara kutumi ya rawaito duk da cewa akwai rauni a cikin ruwayar dara kutumi din amma imam tabari a cikin tafsiri karkashin wannan ayar ya fitar daga abdullahi dan abbas allah ya kara yadda a gare shi da ƙarin cewa walau kultu na'am la wajabat walau wajabat lamastata'tum fatrukuni ma taraktukum ku kyale ni akan abin da na baku sai yace sun anzara Allah ta'ala ya na amanu lati salu an ashiya in tubda da lafin al'aya. to da'uni ku kyale ni ma taraktukun. Gwargwadon abin gwargwadon yadda na bakku kai ai muddata tarki iyaku ba tare da kun yi kwakwar a ƙara muku wani abu ba bai dace ba ku zo ku dinga cewa to kuma ka zafa to kuma ka zafa yin haka ɗin zai iya cutar da ku kada ku yawaita irin yadda mutanen bani isra'ila suka yawaita tambaya akan taniya an ce inna allaha ya amurkum an tazbahu baqara sai suka ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma mahi. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا أرشيدي وما كادوا يفعلون وانا كاغا باب دائي كنا فإنما هلك من كان قبلكم mutanen da suka gabace ku su ne bani isra'ila ɓai al-imam al-bazzar ya rawaito da shi da ibn abi hatim a cikin at ɗinsa dinsa da ibnu hajar ya koro a cikin fathul bari eh, wa sakata anhu kuma fi haka ne lam yaskut anhu ya dan yayi bayani afwan da haka bi isnadin fihi abbad ibnu mansur وصرها بأن حديثه من قبيل الحسن هكذا حديثي لا يقل عن درجة الحسن إن شاء الله ta hanyar abu rafi daga abu hurairar ta Allah ya kare da a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa law itarda banu isra'ila adna baqaratin fa zabahu halaka fatu su kansu bani isra'ila da aka ce inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara Allah ya ce ku je ku yanka saniya da sun je sun nemi saniyar da tafi kusa da su sun yanka to da ba wata matsala walakin shaddadu sai dai sun tsananta kansu fa shaddada Allahu alaihim sai Allah ya tsananta musu Imam Tabari ya koro shi daga Abdullahi dan Abbas mawqufan alaihi ya kuma koro shi daga Abul'aliya al-Aliya ar-Rayahi amma ya zo a cikin musnad al da tafsir bin abi hatim marfu'an wal marfu'u hujjatun ala al-mawquf wal maqtu' insha Allah sai mazala ce fa inna ma ahlaka ahalaka ahalaka min afbadi af'alaka wato abin da ya halakar da su bi kasarati bi su'alihi ko kuma su'aluhum sai zama shine fa'ilun kenan marfu'un tunda fi'ilin an masa ta'diya bil hamza kamar kai tambaya mallazi ahlaka allazina min qablihim ahlakahum su'alu ay su'aluhum kasaratu su'alihim kenan amma a wata ruwayar fa inna ma halaka wannan ita ce nuskar da ibn hajar yayi sharhin fatawul bari akai ruwayatu abi zar amma ruwayar kusmihani ita kuma a halaka ne a halaka da haka sai ya zama bisu alihim a afwan bisu alihim wannan a ruwayar kai abu zar alharawi su alihim amma a ruwayar kushimihani bisu alihim sai zanto akwai karin ba'u kenan amma dai duka ma'ana ɗaya ne aiji sababi su'alihim wa ikhtilafihim arwaya abu dhar wa ikhtilafuhum ahlakahum ikhtilafuhum amma kuma idan ya zama arwayar kushimi hani ne wa bi ikhtilafihim sai zama majrurun ne bi tab'iyya fa idan haytukum an shay'in fashtanibu fajtanibu ku nisance shi yazo a ruwayar Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairata fantahu anhu fantahu ku sannan imam an-nawawi Allah ya ji kansa da rama kuma a cikin hadisin buhari da muslim cewa ma nahay ma amartukum bihi ma nahaytukum anhu fashtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum ko wa inma ahlaka allazina min qablihim kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wannan a a cikin a cikin daga cikin hadisan Imam an-Nawawi kenan a cikin arba'una to dan haka wannan ya nuna kenan akwai ruwaya fantahu anhu akwai kuma ruwaya fajtanibu qur'ani zo da wa ma atakumur rasulu fakhuduhu ma nahakum anhu fantahu wa ma amartukum bihi abinda na umarce ku da shi shi kuma ku zo da shi to anan da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya umarce ka da shi to ana so ka duba ka iya bakin kokarin ka gurgurar da zaka iya ka shi an saka kaidi a abinda ya shafi umarni amma ba a saka kaidi a abin da ya shafi hani ba saboda wasu malaman suke cewa qur'an a shari'a ta addinin musulunci tana damuwa kwarai da gaske da al'amarin hani yadda yadda take damuwa da al'amarin umarni ana so in an umarce ka kai an hana ka ka hannu kowanne ana so ka yi amma shari'a ta fi ba da mahimmanci sosai akan abin da ya shafi hani domin shi hani ba ka da zaɓin wai mastaɓatun domin za ka iya za ka iya ba yadda za a cewa akwai wani hani da ba za ka iya hannuwa gabaransa ba wa ma'amartukun bihi fa'atu minhu mastata'tum yazo a wani lafazin idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum faf'alu minhu mastata'tum to sannan ma na nahaitukum anhu fashtanibuhu malamai da yawa sun tafi a kan cewa babu wani hani da Allah subhanahu wata'ala ko shari'ar musulunci ba tana nufin kwahani ga biransa ba gaba ɗaya, amma wasu malaman sai suka ce a'a ai akwai abubuwan da aka hana amma ba wai hani ne jazim ba hani ne na karhanci to yustasna min zalika ma kure shi wannan in baka hanu ba ba za a kama ka da laifi ba ma yukrahu al-mukallafu ala fi'lihi sannan idan aka tilasta wa mutum kuma fa aka ce masa dole sai yayi yi abin da aka hana misali kaman a zo a zo matsanta mutum a ce in bai sujada ga gunki ba za a kashe shi in ya ƙi aka kashe shi ya shahada amma shari'a ta rangwanta masa in ya tabbatar da cewa in ya yi ɗin za a iya barinsa ya huce ya tuba to yayi yi man kafara billahi bada da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman eh, sai dai wanda aka ukriha aka tilasta masa ba yanda zai iya shi ba a sarransa ba ba ya haka yaso ba shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa min ba'd imani man kafara billahi min ba'd imani bayan yayi imani to ba shi da laifi tunda qalbu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufr sadran fa alayhi ghadabun min Allah wa lahum azabun azim sai dai wanda yayi aikin yana ne jin dadin aikata aikin to wannan fushi daga Allah subhanahu wataala ya tabbata akan sa kuma azaba ne ita tabbata akan saboda haka malamai sai suka ce to abinda aka tilasta maka kai wannan ka iya ka iya yi tunda ba za ka iya bari ba amma an samu istisna'i daga wajen wasu malamai kamar wasu daga cikin malaman shafi'a sun ce banda zina ita zina gwanda ka bari a kashe ka akan kai ta wasu kuma malaman suka ce a banda shan giya ita shan giya ko za a kashe ka kakkasha saboda za ka iya sha kuma ka zo ka aikata abubuwa da yawa bisa iradarka in mutum ya yi maye to da haka shi yasa suka ce haka to amma dai wasu daga cikin malamai suna ganin cewa duk abin da aka hana ka to matsantawa ba ta halatta maka wannan abin sai dai magana mafi inganci kamar yadda ibn hajar ya shi ne in aka matsanta maka kayin ya zama ba ka da mafita sai yin to idan kayi wannan babu laifi amma fa ita matsantawar fa akwai wacce kana da zaɓi kamar yanzu misali mutum ne ya siyo kaya a china ko a dubai ko a taki sai kaya suka zo Nigeria, ko da suka zo a ya tanadi kudinsa zai kiliyarin ɗin kayan nan naira miliyan tara zai fitar da kwantenoninsa to yanzu sai dalar nan ta tashi ta kai sama da naira 800 sai dan clearance ya bugo maka sai ce to yanzu a madadin miliyan tara miliyan goma sha biyar ne kudin clearance ka kai kuma daka da waje da ma ka hada miliyan tara shikenan sai ka tafi ka je ka nemo cikon miliyan shida sai ka suka shiga domarage kwana ɗaya biyu uku kullum suna domarage suna ƙara kuɗi kaga mutum ya shiga cikin tsanani ko to ya halatta ya je ya ci riba ya je ya karɓo kuɗin banki karance tunda Allah subhanahu wataala ce ya hana cin riba ko wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin to yana cikin ikra yana da zaki zabin sa shine ko dai ya saba wa Allah ko kuma ya zauna a cikin damuwa da talauci dan haka haramun ne a gare shi zai ci kudin banki bai dace bai halatta ba baya cikin irin abubuwan da shari'a take daga mutum kafa a bashi dama ije iya abin da haram ne saboda Allah ya tsananta akan al'amarin riba wazaru ma baqiya min riba komai kankantar ta in kuntum mu'minin in dai ku mu'minai ne yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana murkushe yana zare albarkar dukiyar da aka aka ya zama akwai riba a cikin ta saboda haka irin wannan yi baya cikin abin da in aka karahanta aka matsanta maka sai kayi za ka yi kuma musamman ma ya zo a cikin hadisin abu dawud daga abu darda Allah ya kare da a gare shi daga annabi sallallahu alaihi yana cewa wala ta dawo bil haram kada ku magance cuta da haram kuma kowa ya san cuta za ta iya kashe ka amma in ya zama sai da haram za ka yi maganinta to haramun ne kai yi ta wanda ka haƙura ta kashe ka to in ku har aka yi haka akan rashin lafiya to min ga aula ya yi akan dukiya ƙarshen ta dai talauci kake tsoro in ka ji tsoron Allah sai Allah kuma ya wadata ka wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a an kun ji tsoron talauci ma to ya kusa ta Allah ya wadata ku daga falalarsa in ya so in ya ga dama kuma ya tabbata har yanzu dai a hadisin ummu salama daga abu daud wanda abu daud ya fitar cewa inna Allah lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama alaiha hakika Allah bai sanya warakar al'umma ta cikin abin da ya haramta mata ba shedan ne zai nuna maka cewa in ka je ka ci kudin bankin za ka iya belo kayan ka karɓo su in ka je ka karɓo su kuma Allah ya ga dama sai ya kisiyar maka da kayan ko kuma sai ya sa ka siyar kuma kuɗin ya zame maka bala'i da jarrabawa wanda mutum ya taro kan Allah subhanahu wata'ala har Allah subhanahu wata'ala ya ya bashi sa'a to idan kuma mutum yana cikin daji sai ya gamu da giya kuma gashi yana cikin kishirwar da in bai sha giyan in bai sa wani abu a makoshinsa ba zai iya mutuwa malamai suka ce to shin mutum zai iya shan giya a wannan lokacin ko kuwa ba zai sha ba to a nan ne suka ce ai shi a nan ba magani ba ne sha zai yi domin kishirwa to ita kuma giya ba ta kashe kishirwa ka wasu malaman sun ce bai halatta ba wasu kuma suna ganin cewa in ya tabbatar da cewa dan adadin da zai saka a cikin jikin nasa ba zai iya sa shi maye ba kuma zai iya ci gaba da rayuwa to zai iya sha amma raji ne in ya zama saura ita kadai giyar to gaskiya barinta ne ba alkhairi saboda ubangiji subhanahu ta'ala bai sanya waraka a wannan al'umma ba bai sanya waraka warakar wannan al'umma a cikin abin da ya haramta mata ba zaru da'uni ma taraktukum ma halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim wa ikhtilaf wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da irin saba wa annabawansu da suke yi fa idza amartu idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum wa idza amartukum bi amrin fa'tu min wa idza amartukum bi amrin idan na umarce ku bi amrin da wani umarni kun ga anan wa idza amartukum a nuska ku akwai bi amrin ko kuwa bi shay'in bi shay'in ne ko eh bi amrin ne to amma as-sahih shine bi shay'in a bisa ruwaya Abu Zar al-Harawi wacce Ibn Hajar ya da alaiha a ruwayan musulun ne ya zo da amri to an samu tasarrufi na nuskah na'am eh wannan za ka iya ba da cin hanci don a baka ofa ko a baka kayanka a fitan maka da kayanka ko a sallame ka a wani waje da aka rike ka ba bisa haƙƙi ba in ka tabbatar da cewa rashin bayarwa zai iya cutar da kai shikenan kai a wurinka Allah ba zai kama ka ba kuma an kamar a ƙwace kuɗin ne a wurinka wanda ya ci kuma shi Allah zai kama wa idza amartukum bi amrin منه minhu mastata'tum ya zo a ruwayar zuhuri an abi ta wa ma amartukum bihi a ruwayar hammam kuma wa idza amartukum bil amri fa'tamiru mastata'tum a wata ruwaya kuma ta Muhammad bin Ziyad an abi hurairah faf'alu to wannan hadisin wannan gabar Imam nau yake cewa ma abinda na hana ku ku nisance shi abinda na umarce ku kuma ku aikata wannan yana ɗaya daga cikin jawami'ul kalim wato dunkulallun kalmomi da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa qawaidul islam kuma yana cikin ka'idoji na addinin musulunci wa yadkhulu fihi kathirun min al-ahkam da yawa daga cikin kunce kunce za su fada kan wannan ka'idar kamar misali kasalati liman ajaza an rukunin minha kamar sallah idan ka gaza yin rukuni daga cikin rukunan sallah a tsaye zaka iya zama in ba ka iya zama ba za ka iya kwanciya in ba za ka iya zaman tahiya ba za ka iya zaunawa zama na wanda ba na tahiya ba domin kai tahiyar saboda ba za ka iya fa'atu minhu mastata'atun fa ya'ti bil maqduri wa kadha al wudu haka alwala haka sitirta al aura haka ah, karatun sura وحفظ بعض الفاتحة وإخراج بعض الزكاة بعض زكاة الفئر الفطر لمن لم يقدر على الكل مثالي كبر متني لوكة ذكرت الدكية تاما akwai mutum goma a ƙarƙashinsa zai fitar mutum sannan shi kuma gaba ɗaya abin da yake da shi na abinci kwakaf baki ɗaya yana da sa'i goma sha biyu ne kuma abin da gidansa suke bukata sa'i biyar a ranar to da aka yi kwashi sa'i biyar ɗinsa na abincin ranar raguwar abin da ya rage sa'i bakwai ya fitar Allah ya yafe masa raguwar kawai da ma amartukum bi fa'atu minhu mastata'tum Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wattaqullaha mastata'tum la la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma to amma ƙarƙashin wannan ƙa'idar almashakatu ta jilibu taisir ƙa'idar da take cewa almashakatu ta jilibu taisir wato idan mutum ya shiga cikin damuwa to wannan damuwar tana janyowa a rage wa mutum a sauƙaƙa wa mutum wato matsala takan janyo a nema wa mutum sauƙi a shari'ar musulunci to wannan ka'ida ce daga cikin ka'idoji na fiqh wanda aka gina ta akan wannan hadisin a wannan hadisin da kuma wayancan ayoyin da muka kawo na fattaqullaha mastata'tum da kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to amma wannan al-qa'idatu al-maqshaqatu tadlib at-taysir an fitar da ka'idoji da yawa addinin musulunci daga ciki misali akwai at sauƙi. shari'a tana rangwanta maka saboda sabubba da yawa daga cikin sabubbar taisir na ɗaya akwai ƙarancin shekaru yaro an dauke masa alƙalami saboda ƙarami ne inda za a dora wa yaro alƙalami a ce dole sai ya azumi sai ya iya mutuwa ko ba haka bane wani yaron zai iya mutuwa inda kuma za a ɗora wa yaro nauyin a ce sai ya zo da takalib da sauransu watakila da sai ya aikin da zai shiga wuta saboda ba shi da nutsuwa da hankalin da zai iya kiyaye a dokokin Allah sannan hauka aljunun yana sawa a ɗauke wa mutum abin da ba zai iya ba mahaukaci za a dinga shi ya sallah amma an ɗauke masa alƙalami akan sallar da bai ba in bai azumi ba ma ka a takura masa sai dai an tabbatar da cewa aka matsa masa zai iya yi kaga junun kenan sannan mantuwa mutum ne ya zo zai yi sallah a madadin ya karanta fatiha da tura sai manta ya karanta fatiha kawai bai karanta sura kuma ya tafi ya ce sai bayan wasu lokuta sai tuna shi ke sallarsa ta yi kuma Allah zai karɓa saboda ta ta yi sai saboda manzan Allah ya umarce shi da yi kuma a lokacin iya abin da ya iya kenan ya tuno ba zai isa ba wanda ya musulunta bai iya komai ba sai suratul fatiha ya dinga yin sallah da ita wanda yake ita ya salla da iya suratul fatiha din amma ita suratul fatiha dole la yutanazzalu anha sai dai ga wanda aka koya masa ya kasa koya ko kuma san da ya musuluntan anan take ba zai yi a koya masa ita kuma ya sallah ba to lokacin yayi tsarki sai ya tasbihi kawai ya sallarsa kun mun faɗi uku yarinta hauka da kuma mantuwa to sai kuma Al'ikira a matsanta maka a tilasta maka kamar misali ka shiga cikin yanayi na idan ka fito kai abin za ka iya rasa rayuwarka ko za a iya raba ka da wani abu wanda in aka raba ka da shi rayuwarka za ka iya tafiya to a nan kaga kana cikin yanayin da sai ka haƙura ka yi yadda za ka yi kamar misali garuruwan da suke cikin insecurity ya zama ba za a iya yin sallar juma'a ba sai a haƙura a yi sallar azara a cikin gida saboda wa ma'amartukun tukun bi fatu minhu mastata'atun sai ku zo ku yi abin da za ku iya sannan kamar bayan nan kuma akwai al'uzur wato wani yanayi na wahala kamar misali mutumin da yana tafiya a wurin da babu ruwan da zai taimama ba ruwan da zai alwala kuma ba ƙasar da zai taimama to ya zai sallah kuma shi kenan sai a nemi wani abin da ya fi kusa kama da ƙasa akwai bango ba bangon da zai taimama misali kamar a ko ke zai wahala ma a sami yanayin da ba ƙasa ba ruwa ba kuma tunan a ruwa a cikin ruwa yake tafiya kaga ya already ma shi da tsarkin sa ke kawai ne alwala zai eh, eh ko da irin masunci ne yana cikin yin su shi kuma kogi a huwa ma ma'uhu to amma dai inda zai tsinci kansa ko a yanayin rashin lafiyar da ba zai iya taɓa ƙasa ba da ba zai iya taba ruwa ba sai alwala a haka kaga al'udur kenan kamar matsalolin da suke cewa mutum ne yana daji ya tafi kiwo ko ya tafi farauta ko ya tafi yaje ya bi ta wata hanya ko kamar misali mutum ne Allah ya kiyaye sai yan garkuwa suka kama suka shiga da shi can wani daji wata uwa duniya sai aka sako shi ko ya ballo kuma sai ya taho yana tawa sai ya ji alamar an biyo shi sai ya samu wani wata bishiya ko wani rukuki ya buya lokacin sallah azhar yayi ya zai yi ya san in ya fito za a iya kama shi kuma ba shi da tsarki ya san ba shi da tsarki kuma babu ruwan alwalai ma da ruwan alwalai ya ma jarraba fitowa ya gani ma sai sallasa a haka saboda muhimmancin sallah fattaqullaha mustata'tu akwai umumul balwa mutum a cikin al'uzur din abinda kai kiyayin ka kasa kawai misali mutum ne ya zo tsarki ya je ya yi kari a banɗaki, ko ya je ya yi bayan gida ko ya yi bawan to me ya zama wajibi a gare shi wanke wannan najasar gaba ɗayanta ko to sai ya zanto ya yi amfani da ruwa da hannunsa amma hannunsa da ruwan ba su isa zuwa ga wani loko da wata najasar take ba kuma shi da kansa ya ji alamar akwai ta amma kuma ba zai iya zira hannunsa ya fito da ita ba kuma ruwa ba zai iya wanko ta ba ya zai yi to sai haƙura a haka saboda ya kai jallin da ba zai iya ba ya iya abin da zai iya fattakullaha mastata'atu wannan karkashin wannan ka'idar kenan a al-mashaqqatu tajlibu at ke na'am eh shi kenan haramun ne a je wajen boka ko da zai ba da magani ko da za a iya yin magani da boka da ɗan bori ko da in sun ba da maganin za a iya yi in ya maganin bokanci ne kusa akwai magani ƙwarewa a magani wannan ko ba bori ko ba boka akwai wanda allah ya ba su baiwa ta sanin sassaƙe ko sanin tawaida da yadda ake yin magani ba ga muna da masu hatsari ba masu ɗori ba in an kare wani abin ai ba da wata addu'a suke ba da ƙwarewa ce kawai yau da gobe wani abin kuma da sanin maganin da za a shafa ne yanzu ka samu masu makiyaya masu bin jeji ko da cututtuka na sanyi da zafi ai suna da waɗansu abubuwa yadda ka san asiri ne ko wala ba asiri ba ne sun gane in aka sassaƙen kaza in aka yi masa kaza aka yi masa kaza zai warkar da kaza da irin waɗannan kaga ba sai da bori ba to amma yawanci za ga 'yan bori da bokaye suna da wani ilimi na musamman na magani musamman 'yan bori za ga su galibinsu kuma suna da masaniyar magunguna ba wai haka suke iya borin kawai suke ba suna da masaniya akan magungunan gargajiya to irin waɗannan in dai har suna hadawa da burin nasu to bai halatta aje wajen su neman magani ba saboda shubuhar rashin tantancewa za mu zo mu ji aiki a cikin tunda wannan ka'ida ta gina akan wannan hadisin ka'ida al-mashaqqatu tajlibu at-taysir karkashin ka'idar akwai ƙa'idar al-amru, idza baƙa ittasa'a ko idan tasa'a baƙa idan kana cikin yanayi na matsi to shari'a ta yadda kaɗan numfasa kaɗan buɗa amma da zarar kuma ka shiga cikin buɗi to sai ka dawo da abin a matsayar da yake misali me hukuncin ka ɗau dukiyar maraya ka ci haramun ne ko wala ta ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira sannan kuma Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wala ta ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru to amma sai zan to kai da aka bawa maraya baka da kuɗin da za ka ci balle ka ciyar da shi shi kuma marayan nan an ban masa dukiya mukaddara an ban masa miliyan ɗari gashi a hannunka kai yanzu ba wai miliyan ɗari ba naira dubu biyu uku kake nema da za a auni shinkafa a dafa kai ka ci shi marayan ka rasa ya halatta ka taba a cikin miliyan ɗarin nan naka ku ci abinci ya halatta saboda al'amru ba al'amarin nan ya matsi maka guda ka shi sa shari'a ba ta ce faman kana ganiyan falyasta'tif in kana da hali kakka taba masa kudinsa sa wa man kana faqiran ko baka da halifa a bil ma'ruf saboda al'amru idza baqa ittasa'a wa idza ittasa'a baqa to amma yanzu misali sai zanto ka da ka tashi sai ka ɗauki tote to shi ke to abinda za a yi tunda yaron nan yana da miliyan ɗari miliyan ɗari nan ai tana da yawa nawa ce buhun shinkafa naira dubu nawa ce yanzu ta kai talatin da biyar eh to talatin da bakwai ta gaje to shi kenan a cikin kudin nan bara a ɗauki talatin takwas sai a ɗau talatin da takwas a je a siyo buhun shinkafa tunda ai haddashi za a nawa dubu talatin da takwas take a cikin to kana karɓar dubu talatin da takwas to dama kai kayanka ne suka matsale ba su zo ba shi yasa ka ciri kuɗinsa don ku ci abinci wannan ba ta kai ba aka siyo shinkafa buhu ɗaya aka aje kai ciku-ciku kai ɗan cefananka da sauransu to ranar da aka siyo shinkafa nan aje kawai sai Allah ya sa kayanka suka zo aka saki kayanka to ya halatta ka mayar masa da wannan 38,000 din nasa ka ci gaba ko kuwa ai Allah ya ce man kana ganiyan bali yasta'fif lokacin da ka cira kai ba gani ba ne. to ya halatta ka bari a kiyayi gaba amma in zaka yi war'u sai ka mayar masa saboda wa ta sa'a baqa idan al'amarin ya buɗe sai ya da wannan ita ce kaida ta farko karkashin kaidar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir sannan kaida ta biyu ar la tunatu bil ma'asi rangwame da ake yi to ba a rataya rangwame da da sabo ma'ana shari'a da ta yadda ka kaɗan samu sauƙi idan an samu matsala to kuma ba a yadda a ce misali yanzu ita shari'a ta ce baka ka yi kaza to idan ka zo ka ce sai ka yi kazan nan to za ka fada cikin wani abu wanda yake sabo ne to idan ka bari din za ka tsira daga saban eh to ya halatta kai amma idan ya zama in ka bari din shi ma wani saban ne to ai sabo bai fi sabo ba wanda ka yi wancan din kana da hujjaji in ya so kada ka je a ce maka ka abin nan an gane ko to wannan ka'idar ya kamata a kula da ita kuma a kiyaye ta kamar misali a ƙashin wannan ka'idar a ce to a yanzu mace ce sai zanto mijinta ya mutu to da mijinta ya mutu sai ta yi ta neman ba sai ta gama taka ba bayan ta gama taka ba kuma sai suke ta neman mijin aure sai ba ta samu mijin aure ba to sai zanto kuma yanayi na ɗan adantaka ya sa tana da ragowar shekarunta ba ta kai shekarun da ba za ta buƙaci namiji ba sai ta zo ta shiga yanayi na buƙatuwa izuwa namiji har sai kuma ta je asibiti sai likita ya auna ya ba da rahoto a kan cewa to tana dab da kamuwa da wata rashin lafiya sakamakon rashin namiji me zai maganta mata wannan rashin lafiya shine ta samu miji kasar likita kawai zai ba ta rahoto ne a haka iya abinda aka ce masa kenan inda za ta rage samu ji kuma wannan ba shi zai ba za ki ce to ala gafata datta a ina zan samu miji <laughs> a ce wannan ke kuma kika sani sai ki zai ki nemo miji to yanzu idan ta tsaya ta kai lokaci ka za ki da za a kai ga sai an yi mata aiki to ya halatta su samu wannan mijin da ba na halal ba domin ta kawar da wata matsalar a'a ita an rukta tulatu latu bil ma'asi ba za a ce kuma ta je ta nemo wancan saban ta kawar da wancan matsalar ba ya za ta yi sai ta yi iya bakin kokarin ta ta samu mijin ko ta zo ta samu wanda ko a bashi ne ya aure ta kai da za ta samu mijin da idan za ta haƙaƙa cewa tabbas ya tabbata cewa za ta iya faɗawa cikin rashin lafiyar da sai an mata aiki ka samu mijin da ta san in ya aure ta ba zama zai da ita ba kashe ba zai zai kashe aure zai sake ta ne amma zai iya auren ta aure na halal ta gaya masa halin da take ita ta tabbatar da in ta gaya masa zai iya pretending ya aure ta amma da ya biya bukatar sa zai iya sakinta to anan ya halatta ta aure shi ko bai halatta ba ya halatta mana so da shi kuma wannan ai aure ba sabo bane kuma ba auren mutu'a bane da a ce misali ta zai ce to shikenan mu yi aure zuwa lokaci kaza in sake ki to wannan ya zama mutu'a amma in ta zo ta gaya mata yace to ke yanzu me matsalar ki tace ni dan Allah ka taimake ni ka aure ni ko ba ka da komai ni na yadda a bashi sai ta ga ya kalkile da dariya to ta san zai shirya mugunta kenan sai ce shikenan ba komai a daura aure ta kwana da sanin zai wahala mutumin nan ya iya rike ta to wa yake da tabbas ɗin gobe ta yi yana aurenta kuma ya ga dama irin matar yake nema kuma sai ci gaba da rike ta ko kaga ai wannan akwai yiwuwar wannan kuma hakan ma shi yafi abin nan ko sai ya aure ta sai ya ga ashe mutuniyar kirki ce ko sai ya ga ashe ma a bar a rike ta ce a taimaka mata a bar tausayi ce to ya halatta ta yi wannan amma bai halatta ta je ta nemo wani namijin dan ya kawo mata da bukatar ta wai saboda tana cikin damuwa ba saboda an rukhsatu la tunaqu dil ma'asi haka zalika kuma za a iya ɗauka ta ɓangare guda yanzu misali idan za ka yi tafiya ai kaga an so ka yi ƙasar ko kuma ka haɗe sallah to idan kuma za a tafi faɗa ne fa faɗa irin na kabilanci ko na daba ko kuma masu garkuwa da mutane kidnappers da 'yan fashi da makami za su tafi fashi sun tashi daga garinsu za su je wani gari can su je su yi fashin to ya halatta su yi kasar a nan a hanyar tafiya magana gaggi gaskiya ra'ayin da ya fi zama daidai shine kasar in suka yi kasar buzi ba saboda tafiyar tasu ba ta halala ba amma wasu daga cikin malamai su sun kafa akan cewa za su iya yin kasar ai ita tafiya in dai tafiya ce za a iya yin kasar a kanta sannan sai ka'ida ta uku shine ar-rukhatu la tunatu bi shakk ar la tunatu bi shakk ita rangwamin da shari'a take maka ta yadda ka same shi sakamakon matsi na fattakullaha mastata'atun ko wa ma'amatukum bi ba'atu minhu mastata'atun kaga kenan in ka kasa an maka rangwame ka tsaya iya inda zaka iya ko to idan shakka kake yi to bai halatta ka nemi rangwame ba sai in ka jarraba kaga ba zai yi ba kamar misali an an je mina mina ta makka a ranar sha daya da sha biyu ranar jifa to sai zanto wani ya ringa jatan kokon talla Allah in an je mina in an je wajen jifa za a yi turmutso ba tare da ya samu wani dalili kwakwara da ya nuna cewa za a yi turmutsan da fitarsa jifan zai iya haifar da mutuwarsa ko kowa ya je ya mutuwar wani ba to a anan baya halatta gare ka kace wani ya tafi ya je maka jifa kai saboda kana da shakkar anya in ka je ka dawo ko ka ko zaka iya ko ka a'a sai dai akwai wani tabbat ko wani dalili saboda ita rukuta ba a rataya ta da shakka to wannan kaɗan daga cikin ƙa'idojin almashakatu da ƙa'idojin da suke ƙarƙashin almashakatu ta jilibin taisir kenan akwai wa'yansu ƙa'idojin da yawa wa'yanda la'alla tun da ba a fagen ba a fagen wannan muke ba ba a fagen fikihu muke ba wannan a ƙarƙashin alƙawa'idin fikihiyya ake karantawa so ba sai mun sai mun ƙalƙale ƙa'idojin da suke ƙarƙashin wannan ƙa'idar ba amma tana da 'ya'ya da yawa ita wannan wannan ka'ida to wannan hadisin kenan wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum abinda na umarce ku da shi ku zo da shi mastata'tum gwargwadon yadda za ku iya قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه babin da yake magana akan yawan tambaya wa min takallufi ma la ya'nihi da kuma mutum ya dinga yin iya yi da tsorawa kansa abin da bai shafe shi ba wa qawlu ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani la tasalu an ashiya akakku ringa tambayar abubuwa in tub da lakum wa'anda inda za a baku amsar su ukun, amsar za ta ɓata muku wa in tasalu anha hina yunazzalu tub da lakum kuma inda za ku tambaya a lokacin da ake saukar da qur'ani a yi muku bayanin to don haka kaf ku je ku janyo wa kanku to abin da yake so ya shi imam al-bukhari Allah ya kansa da rahama yana so ya nuna cewa wannan aya tana nuna karhancin wannan mas'ala an gane ko duk da cewa ita wannan aya ya yi lajin awon la tas'alu an a in da lakum tasu'ukum an yi mata fassarori daban-daban an yi mata fassarori daban-daban an samu fassarori daga daga daga magabata al-imam al-hafiz ibn al-jawzi Allah ya ji kansa da rahama a cikin tafsiri ya kawo maganganun malamai guda shida Faɗin Allah subhanahu wataala ya lazina amanu in la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum yake cewa innan nasa sa'alun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama hatta ahfawhu bil mas'ala mutane sun zo suna ta tambayar manzo Allah sai da suka takura masa da da tambaya faqama mughdaban khatiban sai manzo Allah ya tashi a fusace kuma ya hau kan minbari yana ba sallallahu alaihi wa alihi sallama yace saluni fa wallahi la tasaluni an shay'in ma dumtu fi maqami hadha illa bayyantuhu lakum ku tambaye ni na rantse da Allah ba abinda za ku tambaye ni ina tsaye a wurin nan sai ne muku bayani sai wani mutum ya tashi ana ce masa abdullahi bin huzafa kana idza laha yud'a ila ghairi abihi to ana ana cewa shi ba ba dan babansa bane sai ce ya nabi Allah man abi ya rasulullah waye babana sai manzo Allah sai ce abuka huzafa babanka shine huzafa to sai wani tashi ya ce aina abi ya rasulullah waye baba ina baba na sai baban zala ce finnari babanka yana wuta sai umar Allah ya kare da a gare shi ce radina billahi rabba wa islami dina wa muhammadin sallallahu alaihi nabiyya wa bil imama inna hadisu ahadin bil jahiliya ya rasulullah a rangonta mana bamu mu da barin jahiliya ba wallahu a'lamu man aba'una Allah ya fi mu sanin suwaye ƴaƴanmu isuwa ya iyayenmu to da sai na umar ya gaya maza su haka sai sai fushin manzala su ma ya sauko. sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum uku. wannan ra'ayin katada ne an anas ra'ayin anas dan malik ne katada ya rawaito daga gare shi kuma shine ra'ayin abu hurairah wanda abu salih da samman ya rawaito ra'ayi na biyu kuma ya sama yayi ba sai ya ce inna ka taba alaikum hajjan shine wannan abin wannan hadisin da muka kawo ya zo ta hanyar muhammad ibn ziyad an abi hurairata wasu kuma sun ce a al'aqara ibn hadis ma shine yayi tambaya, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ayi na uku kuma shine wato wa'in su mutane ne suka suka dinga tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya ta izgili sai mutum ya ce man abi waye babana wani ya ce ya rasulallah to ni tunda ka ce a tambaye ka wata taguwa ta ta taba bata a gaya min inda take tunda manzo Allah ya ce zai gaya musu kuma duk wanda ya tambaya sai manzo Allah suma ya gaya masa to wannan shi ma an rawaito shi daga Abu Juwairiya ya rawaito shi daga Abdullah bin Abbas to sai kuma ra'ayi na hudu cewa inna qauman sa'alu rasul sama anil bahira was sa'iba wal wasila wal ham sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar cewa waɗansu mutane ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani abu da ake kira bahira ita kuma bahira wata wato wani nau'i ne na dabba da ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ma ja'alallahu min bahira bahira din wato ita ce dabbar da a suke cewa wato ko dabbar da aka yanke mata kunni ko da ke shi ibn al-jawzi Allah ji ansa da rama a cikin tafsirin sa ya ce annaqatu taguwa da za ta haifi ƴaƴa biyar khamsatu abtun to sai a duba na biyar din idan ya zanto namiji ne to sai su yanka shi maza da mata su ci idan kuma mace ce sai a fasa mata kunni to mata ba za su ci ba amma maza za su iya ci mata ba za su ci ba kuma ba za su hauta ba kuma ba za su sha nonanta ba duka maza ne za su amfana da ita shi ita ce ake cewa bahira to akwai wa'insu ra'ayyukan da aka faɗa game da bahira to sai kuma ta biyu ita ce as-sa'iba ita kuma as-sa'iba din ita ce dabbar da ake barin ta kada a yanka ta kada a hauta ta gumaka ce kuma ba za a tatsi nonanta ba ba za a cire mata gashin jikinta ba ba za a ɗora mata komai ba saboda wannan ita ce sa'iba din sai kuma wasila ita kuma wasila ita ce akuya wacce take ta haifi 'ya'ya bakwai to na bakwai idan mace ce ita ma sai a yi mata irin bahira in namiji ne kuma to duka maza da mata za su amfana da su to sai kuma sai kuma hamil shi kuma hamil raƙumi ne wanda yake yayi wa raƙuma wa taguwa ko taguyi ciki har so goma to wannan sai a ce to ya fanshi bayansa ya fanshi kansa kad hama zaharahu shi ma sai a bar shi na gumaka ne ba za a yi musu ko ba za a taba shi ba to shine Allah ya ce bayan Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunzal alquran yunzal alquran tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurur halim qad ta'alaha qaumun min qablikum ko thumma asbahu biha kafirin ma ja'ala Allahu min bahiratin ولا سائبة ولا وصيلة ولا حان ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وأكثرهم لا يعقلون فسي الله سبحانه وتعالى يتكدى wannan ayar wai da kalam ta'ala ila ma anzala ila ma anzala Allah ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'una aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun <clears throat> to wannan abinda da imam bukhari ya bawa babin kenan ko malamai suka faɗa haka cewa an saukar da wannan wato imam al-bukhari ya kawo wannan ne domin ya nuna karhancin wa'annan abubuwan to sannan kuma sai ya koro hadisai a babun wanda adadin hadisan da ya kawo Allah ya ji dansa da rahama ya kawo kusan hadisi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara hadisai tara a wannan babu wanda in Allah ya da za mu dakata sai Allah ya haɗa mu a karatun sati mai zuwa sai mu fara sharhin hadisan da suke cikin babun abinda muka fara dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum